الدعاء تبيا سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة وأن الرواية عوف ابن مالك هي الأشجعي شيروتونا دعاء من الله صلى الله عليه وآله وسلم abu dawuda da imamu ahmad suka fitar da wannan hadisi kuma hasan subhanazil jabarut tsarki ya tabbata ga ubangiji wanda ake sifanta shi da aljabarut abinda ake nufi da aljabarut ya koyi uwana daga aljabru ne wal karfi tsarki ya tabbata ga Allah ma'abucin karfi da power shine aljabarut kenan kuma yana da suna daga cikin sifar ubangiji ta baraka wa ta'ala ana ce da shi zil jabarut wato wanda ya fi karfin kowa in an ce jabarut ya fi karfin kowa kalmar a larabci jabarut tana nufin wanda ba wanda ya fi shi karfi subhana zil jabarut wal malakuti al malakut wato